Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Yadda muka buɗe shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai ƙarewa. Kai mata su ne duniya. Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali. da kuma Hauwa Ibrahim El Yakub darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano. A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi. Saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. Za ka ga ana cin zarafin mata? yarinya tun tana shekara karamin shekaru an mata aure ba ta da ilimi ba ta da hankalin da za ta yi wa 'ya'yanta tarbiyya duk irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu kuma mun daina saka siyasa a cikinsu saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikin su to wallahi zai zamanto mana uh, fitina dama yanzu ma ya zama fitina na ɗaya kenan in ka ga duba bayan ka fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki to kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu zaka gansu kamar almajirai ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba ya kawo sa birni wai yana neman ilimi in ka kira yaran nan kai musu eh, tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba za ka gan su babu suturar kirki babu yadda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba bai san shan shi ba bai san makwancinsa ba bai san lafiyar shi ba ya ce ya yi wa yaron nan adalci bai kamata ba saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani a nashi bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa ya jaddada buƙatar kafa hukumar iyali. Ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali. Domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu, sai an samu iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu, sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demography mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su ƙaru idan sun ƙaru za su zo da buƙatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata kuma shi ne zai samar da ƙididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso yara kaza za a haife su ajujuwa kaza ake bukata ɗakunan shan magani kaza ake bukata tituna za a buɗa su saboda bukata kaza za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018 abu na biyu inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a ɓangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru kowa ya tuntuɓi ɗan majalisarsa cewar muna so 2018 din nan ka shigar mana da ƙudiri ko kuma ka goyi bayan ƙudiri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro ta samar da karfafa juna ta samar da tattalin arziki ta samar da tarbiyya ta samar da al'umma nagari mai nagarta ta samar da zaman lafiya. Ku kasance tare da shirin domin iyali domin sanin ko an cimma wannan buri. Batu na farko da ya fara ɗaukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine na wani ƙaramin yaro da aka yi zargin cewa mijin yarsa ya yi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa daga mahaifinsa wato surukin wanda ya sace yaron. da aka kuma yi zargin cewa ya haɗa baki ne da mahaifiyar yaron su sace ɗan abokiyar zamanta da ta rasu. amma aka kuskure aka sace ɗan nata kuma lamarin ya zo da ƙarshen kwana. Yaron ya mutu cikin wannan yanayin. Ga kaɗan daga bayanan waɗanda ake zargi da sanadin mutuwar wannan yaro. sati mu samu wata mutum biyu za ta sa sana aiki. Na ce mai wani aiki ne to zamani na shiga cikin gida. Wani aiki ne ta ce mun ba zan iya ba. Na ce wani aiki ne ta ce mun gaskiya ba zan iya ba. Ce mutu zan iya ce mun to kenan. rana kaza sha Allah yanzu. sabi idan na zo a amma sunan wani ɗan alaji su kuma abokina ne in zai sai in kira sunansa ta kuma za ta fito waje haka muka dinga yi ta muka dinga yi har muka tsaye da lokacin da da ce ta zan in ya ba samu yaran guda biyu sai ya ci to ni kuma zan iya cikin abin da take so tana so a ɗauki ɗan a ajiyar sadiya a ce mata gaskiya ba zan iya ce mutu don allah kan gaya kowa abin da ya faru a ce mutu kuma shi allah ba zan gama ta to da ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya. wanda ake daga baya iya wazaran ina zaune shi kenan sun na zuwa na suke kira ne na shi gidan ta fito waje nuna wani a ta ce mun an yi zuwa samu wani canja sai ya zan yi wani aikin da kika nufi ta tsakon yara dubu biyar da bani na je ni gida na ce ba ni ne kuma ta wani na da aure lokacin ta gaya mun lokacin da alaji zai dawo a a ɗauki a yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alaji ka kuɗi saboda 'ya'yanta alaji idan an ga masa abu ba zai mata ba amma in ƴaƴan marigayya ne da abin naka ci mata yi mata zai masu cikin shi kenan ba matsala muka shirya lokaci to kai ka san yaron da kuka shirya za ku ɗauka ne ko baka san shi ba gaskiya ne ba san shi ba amma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura ina shiga gidan sosai ma ina shiga yana nufin hakan baka san yaran gidan ba da yawa ne yaran ni ne ni ne dauke shi da gidan ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi kai shi hmm. gaskiya da gidan nan kai shi gidanka eh na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan goma makota inda kai shi gidana abin ya dame ni sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata ta yaro na ne na uku sunan shi usman hmm. a ranar lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba hmm. wajen misalin karfe goma har sha ɗaya ban gan shi ba sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani na ce an ɗauke min yaro sai alhaji ya ce a duba makota ake ta dudduba ba a gan shi ba sai can sha ɗayan dare aka turo da tex alhaji muna maka sani da zuwa mu ne muka ɗauki yaranka in kana buƙatar bayani sai da safe amma akwai rahotannin da suke cewa ke ma kamar da masaniyarki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a ɗauka ba to shi Allah ya sani ni wannan mutumi wallahi ban taba ganin shi ba gani na da shi so ɗaya ne da abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai ɗauke ta sai dai misalin goma da rabi yake zuwa ya ɗauke ta kuma ina sama yake ɗaukan ta ni ban taɓa sakowa mu sallama da shi ba an ce kun shirya da shi ne akan cewa a ɗau dan ke kishiyar ki ba dan ki ba to a ƙarshe kuma abin ya faɗa kan dan ki to ni wallahi ban faɗa ba ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku kasance tare da shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone mai daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.